الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne kafin gogu ciko? Mm. ya kafin littafin ya almanzumatar ra'iya fi sunna ya limam abul qasim sa'ad ibn ali zanjani rahimahullahu ta'ala mm, ina na yi tsafo guni ya tsa gutuwa ne ciko? 2014 ya kanada miladiya ba na iya na ne baitin ya gbawa biyu ni ci alimamu zinjani gan wa abura omin sin fai ni kadilu aina ma'an za a zahara irija wa za an kara alkadar wa abura omin sin fai ni kadilu aina ma'an فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر alimamu zinjani ga wa abra'u ya gwani mawa min ne daga jama'a guba kadi akika lu'ina ma'an zanen jibbenu alana buƙya fa za na a zahara irja wa da ya murji alawu wa za an alƙadar kadar na waje in karu ya kaddara ya ce baiti na nan al-imam abul qasim sa'ad ibn ali az-zinjani rahimahullahu ta'ala wajen bara a wagowa daga firka guba a sha kagaye a sha mini alama ya sunna budan ezo suji bara a bedan bidi'a e zamu sujin radiyo ya dan bidi'a e zamu ga lamitu bidi'a ma ko yana mai zaji ya dabe yana ya zuga ga ya kan zama tuzu ma majin ya dajuya majin ya kai damiya alimamu zinjani bai ce na na nga ga ya tiya wabara a jibe ta'ifa guba mana nga ga ya tiya firaku ne kenan wale mm. amma mini abuwa da murji a nujiyar fa za a zahara irja ko amma da kadariya malamin jiga wa za an karar kadar na murji'a shi eh, yayi ga murji'a ebo eh, na kira irja'u lawo ene mai al-irja'u na awwa daga at-ta'khiru ke at-ta'khiru azula inda ci pata ngai ta'khirul amal an imani iman aga etu hmm. da mini ya imani bo do na gaya tun ke imani lugwana eyi zahiri na ne bayan alusunnati wal jama'a joga murji'a zai ji ma ele tun ke imani lugwana yiri yiri ayo amma sharhi na limamu zinjani otu abin na abin ɗaya ga wucin ya mo amo e ci gan gugin gigin iri guki na murji a shiganin ko ɓanuwa faza azhara al'irja zanna a ƙida murji a jilahu zanna a ƙida ya murji a jilahu ci mai tuzuma mai zaji gabi a jiuna wale murji a zanne ko ga waza an karar kadar zanne mai ji in karu yin kaddara ya ce ce ya ji. wancin yi lakabi na la zai je ji in karu ya kaddara ya tsoye ci nan kadari ya ji a ɗaya ƙibi sunan ne ya bane ya ji in karu ya kaddara ya tsoye a ga lamari da ajin jiji kawai wunji ga tsoye ci da iko tuba ajin ga etu na wujije ilo na wujin halitta ya tsoye ci ya wujije otu ga jin halitta hun a ci ga wujije otu ga jin halitta ya tuna wani loyu na ya goyon tsoye ci dan duniya gama la salafu jiga ya gan su hazi umma mm. e buwana ele ga da da bane je jali ta gan bambe tsoye ci na zane ga ji in kare ya kaddara ne zane kadariyu e bugon ne su na jibe zan mu ya kadari kadariyo na nga se ya tiya zamu ci shi e buwana al qadariyatu nufat wani mabiyan kadari ya mm-hmm. tunu fata zai janye ya tsoci a ga tsoci dai ilimiya mm-hmm. tsoci ɓirin yajiya a ga tsoci kai na alita jaji na balawar mafuzu zuwa tsoci made bamba umarji tsoci jin alita ya tuna luna luwana wale zane janyen na jinye yanin zane je ya tunufat a yi suna ga a ga ya ji ko gailanu dimashi ji a tso kadariya iganci sukun a bai shi na kyagan a gan wajen a gayi kadariya a da sunan da jiya jiya su ba tuyen kadari na tura kadariya <laughs> wato ci biribiri ne ko a ci gaza nan gwayin ya sun na iri na nan gayi zai je jiya su ba tuyen kadari na yabo na an gaya yin yaya har tu babu na mini ya kadariya jiya zai fayin shi in ka littafi a gayi littafin jara a radda alal kadariya ko ji ana ko kadari ne littafi ne a ga kiyo har wani ga mukaddima littafin ga innal qadari man yuthbitu al qadar alsunai ta wani wa amma nahnu fannan ce wa la nusbituhu fala yasu an laqab bi hadha ya zana ko gan amma insha Allah bayani a biya cinye point na na to mini wa'idu na di wa'idu umana na mm, wani na jiya cinye a kida bojin na suku nga da zamun ci shi yabo ne en ya kadar ya ce cinye ya nga malaman je ya gan alqadariyatun nufat yabo na kadariya yabo zai gaggade da ya cinye kadaro na ga guba a da kadariyatun nufat hmm. zai ji in ya kaddara ya ce ciyanin a ga mai ɓabon na bomin ya mu ta zila shi da kira irin nan amma da mu mujibira zai shiga wuji etu na wuje lona a fosu fosu ce jin ce lotunan wani lona e zama fari mini ya kaddari ya jo en yi mara ci bayan kadar gune yanin ga al'ilimu martaba ni da ko hmm. alkitabatu martaba yan guba da wani almashi'a martaba yan taji da wani alijadu nga alkhalqu da wannan ne hmm. martaba yan gumi ci da wani al-imam zinjani ke jin bara'a daga bayan murji ajo ko gangani bi kadariya ji ba na al-imam zinjani gan kadilu ina ma an ala na buƙyanin e gayen manji na jagaye tiyan jejjebo ya kadariya be jejjebo ya murji a jinan umbe kakayi ko? nini hmm. ya gane shi mabi a sheikh hafiz ibn ahmad hakami ya tafi nuka ce ya gan a jawharatul farida nan la baiti daga inni ab inni bara'un min al wa ma waladat wa walidayha al-haya rasa ma waladu innani mi ga inni hakikami bara'un egwamiyawa min al-ahwa'i daga tun ya gwami ma'ana daga akidan yan bidiya ko wa ma waladat bi energy bidiya wucin yin mane walidai ha payment na jin mato na ima na bidi ingo biya bidi ya kawo jin ma ike as zai ja aji na sa a ma waladu na mani al'imam zinjani rahimahullahu ta'ala rega ga saha an anin nabi sallallahu alaihi wasallam wata ju daga yi bayan nabi sallallahu alaihi wasallam bir riwayati jama'atin min as-sahabati radiyallahu anhum bi riwa daga barwayar jama'an da min ya sahabi wato ya ci janani bayani annahu qala kida ne digan sinfani min ummati za guba dambo mana kungiya guba dambo mini alumman bu adon hmm. la tanaluhu ma shafa'ati ya gwata wa ne muhammadu wa da hmm. qadariyya wal murji'ah kadariya gangani da murji'a mm. amma hadisi na nan in ta zuwa al'imamu albani mm. ga hadisi na zai yau takrijiyan suna ibn abi asima mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ke gagan ake laga bin ga ni ga wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imam zinjani ga ni sa sallam ga lu'inatil murji'a abu lana bi murji'a ji ala lisani sab'ina nabiyan daga tara taraya nabi 70 ibrahim wa akhiruhum ana anabi ibrahim da mina bu idza karshen nan bulana bi murji'a ji nan ga wa ni muhammadu hadisin no to bi ma mun to gema sisatu da yafa fa albani mun la bi ga hadisin nan ta amma ya buna hadisin na yutazu ya ce zan mu ya murji a shibana wucin lauga kai da ya murji a shaji kiyo wajiya wawal kadariyu alimamu zinjani ga kadariyu man asbata li nafsi qudratan ala ihdasi af'alihi ngai ga tabbatar wajiya ta cin ga yato na je lukwa ta mutum ga jali ta wani wannan fa'an ya kuna Allah ta'ala a hadasa ha umar ya ladan ga Allah na wa ta'ala ga jiwu wa aqdara wa ala gama mai yawon iko ya tuna biyu wani wa za'ama anna Allah ta'ala lam yakhluq shay'an umma daga ga Allah na wa ta'ala wajen halitta yin dundwa mina mali mina ya tunji wa su bai tuna jiwon duniya wa anna galaba bi mashi'atihi mashi'atallahi mun ce le ga bambayen wa zan bambayen ce ce wa ahdasa ma lam yarid malam ridin lawo minu umaile yawon yayin ji na tsoye ci kpagun jana fakarafa shirka fi zalika zanen masu kun wace aga da shirka bai jijin yacin gagai abin wani gan wuto ke mina allah wai khaliku ni gan wai khaliku iz ja'ala nafsahu sharikan lillahi subhanahu fil khalqi wal ihdasi yabon zannan wa min da amma kwabe so yace bayan ali tabu wa qad qala allah ta'ala ce cin latun ne ga fi ma ayyara bihi ahlal qadar e bayana ceci wa la'aibu ya zejeji na fiye qadar na mujirimi na fi dalalin wa su'ur lille zadideji a fi egnon gangani bi e na sa'ir hmm. yawma na fi nari efo na afi gbaza wuce fi nan ala wujuyin ta ce fiska ku zuku a gafe ladawa lomi masa sakar ya yi faye na ya sakara inna akika ce cigayi kulla shay'in yan dondo na bi kadar ijali to jigan bai qadare wa ma na lamari fiare illa wahidatun sai nike ce kalamhin bil basar ya ɗaya ba nan sai ci ga waje ya wuce gaji sai ci ga am khuliqu am ja'alu sai ci ga am ja'alu lillahi shuraka'a in ba lan ya lafa sai ci baci khalaqu ka khalqihi na jalita da jalita ya ce ci nan fatashabaha al khalqu walita ya ci doji alaihim ya fa inna allaha khaliqu kulli shay'in Allah ga jalita yin dondo wawal wahidul qahar nga mai etu ti inda ka gbata ce yin dundunan Allah subhanahu wataala ga wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ga jali te yo tuye tuye ne ye lona sai ci ga am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ajali ta ji bambe inda ka su bai ga jali ta ta su ga jali ta al-imam zinjani ga fa'akzabahumullahu fi hadhihi al-ayati fi da'awahum ce ce ca ga zame shi la gamanin sai ci ga gamanu ya bai ganan akale mu nan wa akhbara annahu al-khaliqu sai ci labari ga mu ga jalita al-muhdisu mu ga laya biyo al ga nan ga bugi bi ihdasi jami'i ma fil alami ya ci yan wujiyan doro na fi shona min al wal ashkhafi ya ayami ya yaji to zawangi shi wal af'ali to ya tunji min khairin ya alkhairi wa sharrin bi sharri wa naf'in bi amfani wa durrin bi egwin wa annahu la iradata li makhluqin ma iradatihi bi paye wujima sai ci ciga kage gaji dole ya wuce gaji wala kudurta liya ahadi ma kudurti dan doje iko ni ga pamba be yace cina ta'ala Allah an kawlim uluwan kabira to yace Allah tuke gaza mai lugwa wa fil qur'ani da alqur'ani wal hadisi bi hadisi mimma yufassihu bi mimma yufassihu bi butlani qawlihi eh dan gona ga gawaye tin gaza na nan wa yadullu sarahan ala dalalim kuma lau bangba etin gaza na jo ma la yablugu kunhahu yana an kalli zan an yi make jawanin man ta hu waje da hu zahiran da na gala mutu ganna nusu sun yi alkurani basu na ta zune na da kiyo le ganna zahiran ne hmm. wa ammal murji'a al-imamu zinjani rahimahullahu ta'ala ga amma murji'a shi fahum min al-bid'i bid'a murji'a shi bid'a gbakuwo hmm. wa hum tawa'i murji'a shi ma ka kaya to yi ajin jimiya wa bainahum da ka iku ikhtilafin takso kakani amma suka tuke da can liban wace kakani ta ce murji a jawajiri niya fa min qawli na min shi sashiyan murji a gano a ga innal imanin kawulun wa aqdun a ga yana imani na wade ga la ilaha illallah wa a bi aqida wadda ya gbon amma sallah azun zaka hajji kuranu ba istighfaru da sai tawafi furoji da tugulu igwa kan yi tun dede ba ta gaji kimo gaji mo kuma ba mo ya ci da ezawu robbery liwatu ji ko hmm. ba ta fi da jiki yau ribagi fi da ji yan pe imanin gwa wa huwa na ga e e bishir Allah kiyaye mu mini tishiyan bidiya shi budan wa min qawli ba'dihim min ya gana sasha shi gana gan innal imana lalle hakika imani ngaya al ma'rifatu billahi yazo be tuyaci wa huwa al ilmu bi wujudi ngai wode ilimi ga tuyaci dambo wa qawlu jahmin wal ash'ari ngai e gana jahmin bunu safwani da abul hasan al'ashari ga yace imani a ga imani ga al-mal fa to dogo so yace dabo nga ya cin aga to ibili ga je mu'mine banu dogo so yace dabo firawun nan ga aje mai bana so dogo so yace dabo yahudi bana saraji ga aje mai bana so dogo so yace dabo mushriki jima a to ake aje ma so bana dogo so yace dabo Allah kiyaye mu wa huwa akhbasuha maqalatan nan ngake jin masiba ga mini ga yan murji a bi mana zai ji ngole irjaudi levu nyako hmm. zai lami to ya gaya bishin bin yasin mirisi na dabu zai ma lami to ya gaya jihar bunin safuwa na gayan imanu ya almar fata kawai na dabu wa min kauli ba zuhi mini ya gana sashi ya murji a shi make gano a ga innal imanin a ga akika imanin gai kaulun mujarradun wadda ga kawai ga la ilaha illallah wani ta kada khilafahu bi kalbihi kawai gai da iti kadar da ya gbagwana alewacin ta banan in ga ba wọn a ga wadda ga la ilaha illallah wani wani ko kan ga da imanu bugan na diga mana sun ciro qur'anu di gaskiya waji ma bi malaika jin na dabuwa e na dabuwa waji ga na ko waji ma ni ga buta kuti zai ji buta kuti ne na ji yana aje eh, aile ga wani ga la lawa, na gani iman dabe wani wa kaulu ibnu karramin na ga eh, ga ibnu karramu fa'ala su ya ce kaulihi ha ga alami ya to ga ga ibn karrami na nafa innal munafiqina mu'minuna ya babu ga munafiki mu'mine buna ce ga la ilaha illallah amma da da babu na suku wujiyana a gatiyana wa qad sarraha Allah bi kufrin fi ghairi ayatin min al-qur'ani sai ta gatiyana gbangba za mu ce kafir yayin da munafiki na fidarki asfali min nan na jibe ni fa kuli ti qadina mun jaya ni ba wa zakara annahu yajma'u ma al fi nari sai ce ma tun ya gaza shi ga munafiki ji ga lafa mabgan da kafir je fina wa ga da zalika min iktilafihi dan da ce libane ki ka kai ne illa nam kadi istamawu amma bata dai to ja bunu safwanu to bishi bunu yasir min risi to ibnu karram bata zanne je ga dai e ga e ga ajiri ni e tiye ala tafi lamali anil imani a ga e tun da mini ya imani wa wa anna halai minu a ga e tun da ni ya imani wa wa bi zalika ya bon noma sun mu al murji'a ce ya ga murji'a wa indahum e babu ma alaktilafi akwalihim kele bayan gane shi adina anna man atabi ma tazamuhu imanin ele gan zanin ga da zanin ga biye na ele gan ga imani wannan kawai za a bunu sofuwa na ga da ya ɗi wato da boye mumi na ni bishir bin giya silmirri sun wa ga da ga da a kai da da ya gbogbo ya ce da dabo ko hmm. wa make ya gabe musu ya ni da laye Allah imani a jiki anan imani a ce duniya wani kaji jiya masu gun kudiya imani ma ya ni ibnu karramu mun a ga da ga da laye illallah kawai ga ibi aqida na alle ba na goyen goyen a ga bai imani yani summa lam yakun bi shay'in qawanin shari'a a te lego diga zando e mina ba lego diga najani wa tun tudoro yin shari'a musunta wallan taha an shay'in min mahzuratiha wa mallu yanda ci wa mine na ce ci ga lollu gwa ne ba ga fa huwa mu'minun indahum haqqan e babu ga zane ga mu'mini na imani ma gumi mu'mini gaskiya nan waliyyu lillahi make waliyyu su ko mustawjibun lil jannati ga zane ga na jinna su kuma da kiyo wadda aljanna muzahzahun anin nari sana maga aga gwa daga yana la ruhu ma taraka a ga yana lugwa ya tunguru na wa alagun tsawa wala martaka ba mu da lo ya tun da na, wa alagun tsawa wa za hadasun azimun fil islam al'imamu zinjani ga bidiya wuce koko da na musulunci wai butalul wa'adi wal wa'idi na manga al wa'adu waga lokacin kirki go la da aljanna wal wa'id waga lokacin da ya go na da nan wugiya wa mukhalifu li nasil kitabi wa sunnati na mali zahiri na sunan alqur'ani ba sunne ba wa billahi tawfik sai cuji bade ta wale gan nini murji a shagan ko a ga wuta jami'a ji a ga imanu al-ma'rifatu ko imani kiyo almarifatu a ga yanzu ya lami tuja an bunu safuwa nuna Allah kiyaye mu nga wale e ga ya an bunu safuwa ya ce imani ya ganna lo lwa kima lwa fir'auna ɗoga so ya ci dambu ne nabi musa ga kad alimta ma zala hawulayi illa rubu samawati ardi basair wato ɗoga so ya ci dambu an anfusuhum zulman wa uluwa ya gba to a gbe tse dabo ya ni na dabo ya ma zalunci la te jin karu in ga yin no akida ya ja mu a ga firawuna ya mumini ko iblisu dogo ce ci dabo ga malu ga rabbin zurni ila yau mi ba sun ce ci fata ne abin funa yi tashin kiyama ne eh ga Allah mai atu ga jama'a bunu safwa ne ga al-imanu ga al-mari fato nan to mushriki ne je jibu ta kuti be e tsoye be tsangi be be be be be kabari shi nan a gaje kiyo a gaje mumini ko hmm. e babu ai ga Allah mai atu ga jama'a bunu safwa nan mushiriki shi a su gaji kiyo a su gaji mu'mini ma ya e bane za rake bu filfulki da an wallaha a ga gunta ya ci gun gaje ya sai tso ce a shagbe go tso ce dan bu ya e bago ya e ga ya ji a bu musufa ne gun jiki yan ya ga ji daidai ya ga ya shi na ga al'imanu gai annutku ya zaɗi gaggan la ilaha illallahu yanzu ya je lamitu ibnu karramu a shawali ga la yalla jiya ga kawai ya imanuna billahi baina salasatin imani da takani ya wuta qaulun egan wa amalin bi ikin wa atiqadu jinani bi akida nan dan ya zaune nan ku yau ko ibnu hmm. ga alamiya ga ibnu karram gbanin nan ga munafiki ji ya kulu na biya suna tihin ma laisa fi kulubihim e gina bigin tarayen na dan ya e, gba buwanin wali a gasu lamumi ne Allah kiyaye mu a shi dai murji atul fuka ha'i hmm. murji atul fuka ha'i ira abuwa ni fashi daunan ko na shiga al'imanu wai kaulu da aliyaci kadiyon amma amal alu da mini Hmm? aludaminiyan imani ba egan na lwa now ki alu suna jaja fi ga ya ce imani bo alu suna jaja fi ga gan imani egan yo biyar tun ke akide shi tuba wangi imani egan kaulun wa amalun etun wa biya bi akide da wuki kaulun egan amalun etun ko etiqadun wuhi wuta yazidu bi ta'ati hmm. wani bi etun gudun da wuhi hmm. da guni wayan kusu bil masu yatu majikiya mai hmm. kebe le masu kuma da wuhi da gutun now ki dalili ya ga imani kaulu yoyo annabi ga man qala la ilaha Illallahu. da halal janna tsanne ga zan la'ilaha illallah na wada aljanna annabi ga innaka tati qauman min alil kitab walau ba jama'an wace min alil kitab ja falle kun awwala ma tadu Lai aisha duwan la ilaha illallah ya mun farna wa kan ga da min la ilaha illallah ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga buniya al-islamu ala khamsin a musulunci ta ciyan yan wutun an ta da an la’ilaha ilaha illallah wajen rike hadisa wajibu ta bi gaske na sai Allah ta ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa ina innani minal-musulmin. wa man ahsanu qawlan za da na magagaku mimman da'a ila Allah zane zai lokunan cewa cina wa amila salihan wa tilotun kirkina wa kala wa cigan inna ni hakika min minal muslimin min fiyafe da min ya muslimi jona a shawale ga alkaulu da ya yi imanin ko wa amalun etu etu yi rikicin a da amalun kalbi etu yi yagban a da amalun lisani etu yi gintara a da amalun jawariki etu yi kiyo etu yi gabashi so amalun kalbi mikiyo alhaufu wala ta khafu wa khafu ne ga su dame su dami arraja'u faman ka ne yarju liqa rabbi falyamal amalan saliha nan ga babu gan gube to yaci na ngajin dotun kiriki mu ga lai fato yaci baci ma at-tawakkul wala ya to yaci wallahi fali tawakkalil mu'minin to yaci ga mu'mini ji ya yakyo al-inabatu wa bato yaci wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu idan ba su yi ciye mai laɓa su ya ta yi a tasdiku wala gaskiyoya ko al'inkiyadu wala ɓatsota alhubbu fillahi wa waza butu ya ce wallazi na amonu a shaddu ubban lillah zai bi imana da bunyatu ya shiga yin dundu an yi kunan lawar mimma siwa kuma uceci betu wa wawon ga zando ne uceci betu cin yana yanda shi bai ne amalul qalbi a ci dai amalul lisani yato yake yato gintara al'amru bil ma'rufi wajfuru betu guri yato gintara dambinu bo annayi anil munkar wa waya tun dede wali takun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar ai da da ta ce ai ji faru betu gura ma kan gwayan ya tun dede wa gba alkur'ani wa ratilil qur'ana tartila e gba alkur'ani matukayan gbigbe me lawa gbeje jin za mi oji foro be tun guri ja foro be sale wa mur ahlaka bis salati wastabir alaiha za mi oji foro be sale mo la kuroji gafara wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa ga alkhairi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir min ga jimani wata ce fali ya min fali yakul khairan aw liyasmut mun ga alkhairu kuma mususu waje azkaru wazkuruni azkurukum epami mi apai washkuruli wala takfurun e mai jin boya mi ga ci mana bo gangani be mi ma batakin na jiyo amalul lisani amalu yake yo al-lisanu ati de amalu ya al-jawarihu amalu ya gabaji ji sallah kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamaci lillahi rabbil alamin kaga sallah ne to yana mai zuna to rayuwa ne to ajali ne sai cin wuyan waje tawafi wale tawafu bil baiti alatik waje tawafi bait latik ya kaba adi adi kitabul imani ada shawabul iman ya limamul bai baihaqi ada kitabul iman ibn manda ada shajaratul iman ya al sa'adi Sayyid bukhari ada kitabul iman musahih bukhari ko hmm. ada kitabul imani musahih muslimu hmm. ba ta kitabul iman na jikejin e jin raddi jiya murji an da jiga etu da mini ya e imani ba wani wale mini imani wala imani wajiba tsoyaci ba tuci mala'ikai be fali kiyami be kaddara ko hmm. bai littafi al'imanu an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil ahiru an tumina bil kadar khairihi wa sharrihi wala imani ba tsoyaci bai mala'ika wuji bi tafi uji bai tuci uji ya fali kiyami bai kadari alkhairu to sharru min imani budan anabi ga al imanu bid'un wa na shu'ba imani an gangwala gi adwa ne tutu a alaha qawlu la ilaha illa allah inna la tuga minu bane su ga la ilaha illa allah min mini imani budan wa adna na majitan gi ganin imatatul ani an tarike wala ya daga babu eko ashe gulake awe ko kiwo min imani budon wal haya wa shu'batun min al imani zuye ma gwala je min gwala je imani kin ne ibani zuye to tuke da min ya imani waji za sallama da min ya imani ana diga la tadkhulul jannata ya alwali janna hatta tuminu sai ga imani ji wala tu'minu ya ma ji imani hatta tahabu sai ga wadoji ya busako awala ladu lukuma lashe in za fa'altu mu tahabbtum yawa ga milan da cin wuye ne ga wujin ya fe jina afshu salama kuma fe ga sallama shi ba tsakaniyan yabo kinna eh etu ngole sallama jimini yake budon mini imanu wa za ko mini annabi gan la yadkhulul jannat annabi sallallahu alaihi wasallam ga wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi imani wa gumi wallahi imani wa gumi wallahi imani wa gumi a ga annabi zuwa dai annabi ga allazi la manu jaru ba wa iqaw zanan makwabci da aminci be shiyar yana a shawo wajin bolo bolo ya makwabci da miniyan imani hmm. wa ga ga alkhairi da mini imani wakiyo su sun ga daidai mun da mini imani annabi sa sun ga man kana mini billahi wal yawmil akhir dan gaji imani ba sai ci ba fali kiyami na fali yakul khairan aw liyasmut mun ga alkhairi ko ma mususu annabi sa sallam ga a ah, wa shubatu min al-imani ko hmm. hadisi dai bi kaka ya ce kibo ya te shu'abu gwala gishiyin imani ya bugo etun gudu bata wala gishiyo miniyan imani ya bugo aqidin ahlus sunnati wal jama'a etun da miniyan imani imani zamede ibn ta shiga al ma akmaltu lakum dinakum ina mi ajini gumiyaye wa atmamtu alaykum ni'mati ma ni malada zubaye wa raditu lakum al-islam dina annabi wani ina na dina gumi gwaji gane ku a shaga na jikun ya yan buga jikiyar yan hmm. buga ke hmm. annabi sallallahu alaihi ga mara aito min na ki sace akalin wadin mile zaje na an kali a jiya jiniya ma jin da jiyan zagi jina a sha jiniya bi mai jikiyar mai ji innahum fitiyatun amanu bi rabbihim ba rufu ja na ja imanji ba to ta wazidnahum huda yi mabiya bawo walazina tadaw zadahum hudan da na yiwuwa bawu na tsoye ci biya bawu a sha imani biya imani mai ke yi ba alkur'ani wace ji farubatun guri wace wa ilimi wace ji istighfaru wace ji sallah wace fiyazu wace ji nafila wace ji tahajjudi wace ji kiyamu laili imanu afe ji kiyo imanu afe bi o manga shi ji zuku wace dayaci wace ji hana mimanci wace ji hasada wace ji jibu aliyaye wace ji jibu adiyagan wace ji jibu adiyagan imanu afe ji kiyo imanu afe ji bugo imani bi imani mai jin. akidin ahlus sunnati wal jama'a jo ha ne me ke di al istisna'u fil iman ke istisna'u iman ke istisna'u imani bo aga ga in ba mu'mini ga ana mu'minun insha Allah mu'mini mi yonga ba su kuna mun ga waje insha Allah naji ebo na waje shakka da imani na waje insha Allah naji ebo na wadda kuna to na su ku ga agwa la tadkhuluna al masjid al haram ko insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun yaga ga dan bazai ramu insha Allah ji banu ji insha Allah ne bonu wani shakana annabi sallallahu alaihi wasallam mai zaga Allah ziyaru mazu ga takin wa ga unki addu'a kicin abu. assalamu alaikum ali diyar min almuslimin ko hmm. yarhamullahu almustaqdimina wal mustaakirina wa inna insha Allah bikum lahikun hmm. yitso ma nga bai ko to ci yabe tun we gunga yebo ne wede shaka gan wato ana ebo hmm. di abici ya tazkiya o fe bele ga tuno lu pata na so kwa gwa no ma shi gimi aljanna ni mo so ci mo wala tu so kwa fusakum wa alamu bimani taqa kuyo ko mm. aqidan ahlus sunnati wal jama'a jo zai shi da imani na a da fala gado shi shi na danya da imani amma imani ake gado shi summa awrasna alkitaba allazi nastafaina min ibadina ya litafi giguya zai shi yi tsamini ya wuce shi wani ko faminihum zalimun li nafsihi ade zai dabba na jamini ade zalunci nan wa minhum amade zai dabba na mukutar su da tatace nan wa minhum sabiqun bil khairati amade zai ji sabiqun bil khairati nan zai ji zalimun li nafsihi zai ji aibe imani amma e biliyan bayan sa ko jire na na ji zalimun li nafsihi zai ji mukutar su duniya zane shi atun wajibi lo atun aramun lugwa amma bebe na fila ya support yara yan wajibi an na amma lu sashe makaro ji wa je muku ta su da tatacin a ti da sabi kun bil khairati atun wajibi lu atun ramu lugwa atun fila lu atun makaro lugwa a tatu sashe mu ba tu ja lugwa ba da yagun ramu mu ne bata mu ne ayo ai be imani ngamba lalu suna ji e ga ga za tuye ka ba iri zo nun ga ji kiyo ngazu musulunci wa a'a muminun bi imani fasikun bi kabiratihi wai mumini da imani amma Fasi fasike bai to ka bayari nan lona tabago mun imani gando shi tilka tu ciyo da fala ga wai tilka rusul faddalna ba'dum ba ba'din minhum man kallama Allah to cin wuci ya fala ta tin da jadi dan ya bada to ya ci gaga gangani bayina shi wa bi aqida in zai je kafiri bi aqida ne je ne ya daga bi aqida daga tsoyi degi sai ci magana ne rido nan mu ko da ga tsoyeci ya ga tsoyeci magi ko tsoyi ci bayini ko ko tsoyeci ci su Allah kiyaye mu ko da bi aqida ga annabi Muhammadu ga manun sun ta tsoyeci ko za shi ngo mu jiman da tuci shi ya ko mu jiman da fali kiyamiya ya daga ibi akida ne da gumbu da ne kiyo da ne ji musulmi mu ji musulmiya za'ama allazina kafaru an ba su kul bala wa rabbil tuwa suna summa la tunabbauna bima yutu wa zalika ala allah yasir e za me je kafiri be gangan dai e ganda bo ne za gu ganga je kafiri ne wasu ko gito ko ko wa ne digito ko ko ko waje tsama bi alqur'ani kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazuna la ta'taziru qad kafartum da imanikum eza mai ke je kafiri wo gangani be shakka waje shakka be alkiyami waje shakka be wadan aljanna waje shakka be wadan kiyo yene waje shakka be gaskiya bayan alqur'ani gole zalikal kitabu la raiba fihi shakka da ba ke lokaci da ba ẹza mẹ́kẹ́ ṣe káfìrí bí tún wọ́n ni na ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ngwa ya zo duwa ilimin munafiki fi takwatakwata ya nan to na ya ganga la ilaha illallah wannan ya waki bo imani wuce na ya abuwa e bogo aga ya ngole la ilaha illallah wa ya alhusna ko wa ya alhasanatu man ja bil hasanati falahu khairun min ha dan ga da alhasanat na wanda da alkhairi gona wa min faza yawma idhin aminun la ya Allah mai ke kalimatun tayyiba sai ce daraba Allah daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba kalima wangi la ya Allah mai ke habulullahi yagban sako wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu la ya Allah mai ke kalimatu taqwa wa kanu haqqa biha wa ahliha wa zamum kalimata takwa kanu haka biya wa ahlaha la Allah muke kalimatu tauhidi ga nabi sa sallama ga magan daji ga mulaya Allah ga kalimatun ahaju laka biha inda Allah la ilaha illa Allah nana ga zikirin da fala ga zikirin annabi ga afdalu zikiri la ilaha illa Allah zikirin da fala ga la ilaha Mhm. illallahu la ilaha illallahu nana ngai zaga ijuyin da aljanna wa guga wa shi gina aljanna ne annabi ga man kana akhiru kalami la ilaha illallahu mhm. dakhala aljanna da ne ga shiga la ilaha nan da aljanna la ilaha nan ne ngai la ngai la kafir je musulmi annabi sa sun ga kulu la ilaha illallahu tuflihu ya ga la ilaha illallahu ya ga gangwa la ilaha illallahu nan. ngai laza ne ya jawa ja lalle ne ya jauga da wato ga malaka kuna bilu kudalani idza ta la ilaha illa allah ga usama ibn zaid maza wace ki annabi ga usama annabi ga aka talta ba da an kala la ilaha illa allah wa yuban wala allah ganin ma za ta suna bila allah idza ja ta yawmul qiyamah ki wajibi la allah ga biya wa fali kiyami no ya láyà láwọ̀ jẹ́ fẹ́lá ìsọ́rọ̀wìn láyà láwọ̀ gáà ga pín gan tún wọ́n zọ fún àlìkíyà ni ó àyíbá àdísí àdìtà kọ́tù la ilaha illallah a àgbínza gan ya ci go fún àlìkíyà ni ma za kun tumta abu ne kí efe jibu tayo kim na ke gbínza gan ya ci ce muhammadu rasulullahi nan ma za a jabtu mulmul fahimtu shi ne mutum benin ke a annabin doro na sai ci tunde nan ina yi zaji ina ca zaji dawa ya biya da yini gai la ilaha illallah wala kad ba na fi kulli ummatin rasula ya ci da ta al'umman dundu ani ibudullah gaji buta Allah wajtanibu at-taguta ma la ya ngani be A annabi sa sallam ga shaida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullah kalimatu alqaila maryam ruhumin wa anna jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu allah jannata ala ma kana amal ko sai hadisin nan annabi gaji yake hade zuwa ji mutabi gaske na sai Allah annabi mai tuci nan ko ma annabi yi samun wujiyar tuye ciyo wujiyar tuye a aljanna mai gaskiya ina mai gaskiya na sai shi yanzu annabi da ga dalilin alama kana min amal amma falla na batan layar lawo da rana fa wujiyar gami su kawai ne? wa da ilimi ya ki layar lawo ya gan mata huwa ya alamu falam annahu la ilaha dogon adizai wajibu ta bi gaske na sai Allah wa ke di al-yaqin wa da shakka lam yaktabu wa ke di asidiku wa guya gaskiya wa ke di al-mahabbatu ma ke di boya la ilaha illallah la ilaha illallah Wake da alkabul ina ya Allah galibi yana gugu ya dai wai ga wani suku la Allah wani da shurutu shi ya sid ya sid ya al-ilmu wal yaqinu wa qabulu wal inqiyadu ko wasidku wal mahabbatu gani ba kufur bi taguci tanutku shurut ne bata wa guji kiyo wa gulla daidai to ina ita ke da la Allah ya wai na wata ajin wa kan la Allah wa da amfani wale ga oda da su sun wuce shiga murji a ji put into consideration ya a sha ya yaji la ilaha illallah kawai yau annabi sa sallam ga sani ga la ilaha illallah nan abu zar ga wa in zana wa in saraka na da ya ci wuciya annabi ga wa zana wa saraka kanwa da ya ci wuciya ji lasis wanda ya gaga ya fara lalaya lawo ganga da ya zo wuce ma ga waga ci dawa ya yi kaga wabe ji tuba ya tunguru wa jiman sun ya sai ya ci mafa gangani bai waya ko wa mada mafaibu na jake sun yana an oda energy relates to ke sun wuce na ngole wabe lona in ka so ka ga da su zama da ya tauri da su kuma e kiyaye mu imanu da arkanu wutuwa ko imanu mai da shu'abu ko eze shi shi wani musulmi musu da tun dade ko eza shi wani da imani umar shi ba tun da cimin shu'abu ya kufuro ko yan naga ni ga kawai sayan shubu yan murja da yan awari jishin a wari jijele ga iman jin yanni wajen yana ko um, e, e maga jin buwobi ma na imani zamu cin dagobi a zaunan kuyo moji a shi mai lega yes imano tun yanni gaje man amma kan ya ga jimbo inda rotun wa amma alisu ne su kuma ganin imani wanda shawabu jumadin gwala gishi <coughs> kuyo ta asuru na ne ya zaji dabo a jaga sheik muhammadu nasiruddin al'albani to a sheik muhammad ibn salih al'usaimin to a sheik al'allama abdulaziz na abdulabin bas sai ci ya bata ya zaji dabo mini gula to a wari jijo asuru na ne na jaji ga gaban wuta ta na murji a yau nan yau jiga ne kuma ɓe na lanin a ainihi ele ga mana Najeriya ta kafirin yin su kpata ya polisi kpata gani bai soja kpata gani bai kama shi bai ni bo e ya boye gani na jima man wuce gani suna ga man wuce ashe kiyo ashe murji'a alali al'imamul barbahari ga zane ga gangan imani ya e ganyo bi aqide bi etun wadi e umai kenan ga zane na jo aqide murji'a to chaba to zuba wọ́n jí gáà ní akọ́ ẹ̀gàn jí wùṣẹ́ rọ̀sùn náà ti wà zànà magana gan a yi zaka fere bai tun ka ba iri nulo na buwa umar zuke da shi cija umar ba duwa ya da shi ciji umar ji sallah zuma zaguro gangan bai zuma ya zadede an oda ce sun lura zana zuwa kidan a wari jiyoto cabuto zobu wala hilu an yi kare fulani sahibu sunati a ta tashi a fiye ke sahibu sunati kulliha ko shirin sunan jihar limamul barbaharo wani ga wuce waye so yi ga katun ya abun ko ba na yi gaji daidai na iya babu ya cin ya yi lada ba na mai iga bici na iya babu ya cin fabe yi biya mbika a shaɗu an la'ilaha ilaha illa anta safirka wa tubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh